Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Yamai na yunkurawa domin sa kangi ga kare cutar mashako coronavirus. a jiya gwamnan jihar ya haɗu da kwamitin da ke sa ido da kulawa da alloba za ku je cikon bayani a cikin shirin basukur keke ko belo ya zama abun hawa na yin zirga-zirga ga mazamna garin ballar yara cikin jihar tilaberi ya maye gurbin motuna da aka wa hanin zirga-zirga to ranar 13 ga watan january 2020 doka da gwamnatin niger ya ɗauka don dalilan tsaro a cikin wannan karkara za ku ji cikon bayani. Takardun ka'idodi da kuma na doka da kuma kokowa bautar zamani ta yara a ƙasar Nijar kan wannan batu ne za mu ɗuma a cikin rahoton musamman na wanga shiri. Masararo barkamu da yau Juma'a sha uku ga watan Maris 2020. Gungu Muhammad ɗantani ke gabatar muku labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Jihar Yame na yunkurin yi wa cutar mashako coronavirus kangi domin wato a tare ta a jiya gwamnan jihar ya haɗu tare da kwamitin jiha mai kula da sa ido da kulawa kuma da alluba a cewar isaka karanta wannan kwamitin da aka girka a shekara dubu biyu zai kula da bada labari da waye kan al'ummomin bisa kan cutar ta mashako coronavirus ga fasarar bayanin da isaka hassan karanta ma jallo maryama kenda nous avons réuni la directrice régionale de la santé. Mun tara daraktar ma'aikatar lahiya al'umma ta jihar Yamai da dukkan ma'aikatanta har ma da kwararrun likitoci daga gundumomi daban-daban da shugabannin jiha domin sake farfado da kwamiti mai kula da annobar cututtuka a Yamai. Mun sha hankulan mutane domin waye musu kai da kuma faɗakar da su kan abin da ya kamata su yi a game da wannan cuta duk da yake har yanzu ba wanda aka ce ya kamu akwai matakai na tsafta da ya kamata a ɗauka. Waɗanda suka fi zama cikin haɗari su ne ma'aikatan lafiya. lafiya saboda haka aka ƙara musu sani kan yadda za su kula da kwayar cutar da kuma kula da waɗanda ake zaton suna ɗauke da kwayar cutar har sai bayan bincike ya fayyace lamari. Complémentaire qui confirme ou qui infirme la maladie. A cikin rawaitarsa ta ranar 12 ga watan Maris 2020 ministan matasa da wasannin motsa jiki na ƙasar Nijar ya tambayi shugaban kwamitin Olamfiya da wasanni na ƙasar Nijar da ya soke duk wata halarta zuwa kwamfula daban-daban na motsa jiki da ake na ƙasa da ƙasa a dalilin humbasar bazuwar allobar mashako coronavirus a faɗin duniya kuma an ɗau matakan rigakahi da gwamnati ya girka domin tunkarar lamarin haka zalika abunda ya dangantu da zaman mahawarori na ƙasa da ƙasa a hukumce gwamnati zai nazarta halin zuwa hali ga samun damar halartar ko kuma karɓar taron kamar yadda rawaitar ta zayyana. A jiya wajen karfe ɗaya na rana wasu mutane ɗauke da makamai suka kai wa wani sansanin sojojin ƙasar Nijar hari a garin Ayeru, ƙaramar hukumar da ke iyaka da ƙasar Mali cikin jihar Tilaberi. A cewar gidan rediyon RFI, sojojin Nijar tara aka kashe, biyo bayan haka an ratattake wa'anda suka kai harin a faɗar kamfanin dilancin labarun Faransa Fp da wata majiyar cibiyar tsaro ta kyankyasa mashi. a rawaitar bayanin radio france international a yanzu dai ba wani sakamako a hukumce da mahukuntan ƙasar nijar suka wallafa keke basukur da ake cema belo ya zama tankar abin hawa na zirga-zirga ga mazamna garin ballai yara cikin jihar talabiri wata hanya ga kaucewa dokar hani da zirga-zirga da motuna wadda gwamnatin nijar ya aza kuduri kanta a dalilin batun tsaro a cikin wannan karkara to ranar 13 ga watan Janairu 2020. Ga fasar rahoton da wakilinmu Saidi Abdu ya aiko mana. Tun ranar 13 ga watan Janairu 2020 da aka aza dokar hani ga zirga-zirga da motuna a cikin gundumar ballar yara da dama suke masu amfani da keke domin kai da kawowarsu ma'aikatan gwamnati na proje masu aikin hannu kai har ma masu tushe ma cewa da sojoji na zirga-zirgar tasu ne bisa keke belo wani ma'aikaci da ya buƙaci kar mu bayyana sunansa ya ba mu shaidar lamarin ina da wata tafiya ta kan keke daga gida zuwa wurin aiki na kilomita goma sha biyar ne ina zuwa aiki kowace safiya da yamma ina kilomita goma sha biyar wajen dawowa wanda yake son yin harkokinsa ba zai dogaro ba da mota ko babur ba idan yana da hali sai ya sayi keke maimakon ya dami wani. ta da wannan na gode wa Allah ina cikin ƙoshin lafiya. A zahiri tun girkin wannan dokar masu gyaran kekuna belo sun ga sauyi harkokinsu na tafiya sosai kwalliya na biyan kudin sabulu rayuwarsu na inganta bari mu saurari shaidar daya daga cikin masu gyaran keken belo. Lalle an yi lokacin da gyaran sai sa'i sa'i amma tun bayan lokacin da aka haramta zirga-zirgar motuna kowane lokaci muna samu kaɗan-kaɗan. Ma'aikacin nan da muka firanta da shi ya sa kira ga mutane da su yi amfani da keke belo don ko a cewarsa bayan kayan biyan bukata belu na taimakawa ga samun ƙoshin lafiyar ɗan adam a gaida sumana shina da kuma maman ada labarun karya da irin mummunar sakamakonsu ya kamata kowa ya tantance gaskiyar bayani kamin ya yi na'am da labarin haka dai wani ɗan jarida na ƙasar Nijar Jibril Saidu ya bayyana bugu da ƙari ya ce duk mutanen da aka zarga da labarin karya na iya kai ƙara kuma su mai da martani na ƙaryata labarin da aka wallafa. Ga fasarar kalamun da yawa Nafisa Adamu Sirfo. Yawancin lokaci labarun karya suna bazuwa cikin sauri fiye da na gaskiya a yau tare da ci gaban abin da ake kira shafukan sada zumunta suna samun wurin yaduwa. Ya kamata kowane ɗan ƙasa ya baya kansa damar tantance labari idan kuna amfani da yanar gizo kuna iya bincike tare da wasu hanyoyi da rumbun bincike kuna iya tantancewa ta hanyar da idan kuka samu labarin cewa wani ya shiga cikin matsala kuna iya zuwa da kanku wajensa ko kuma ku ga danginsa akwai abubuwa da ke da muni sosai wanda ba za ku iya kyalewa ba kuma 'yan ƙasa suna da hanyoyi daban-daban na zaɓi idan ya zan ɓata suna kuna iya ku je gaban kotu ko kuma a baku damar ƙaryata zancen. A gaida maman ada da fasara A cikin wata sanarwa da ya wallafa yau dinnan, Reporter San Frontier ya bada goyon bayansa ga ɗan jaridan nan na ƙasar Benin da aka ƙargame tun ranar 24 ga watan Disamba 2019 kasan wata 18 a faɗar ƙungiyar Inyas Sosu an kama shi ne da tuhumar laihin bita kulli ta hanyar kafar sadarwa ta zamani electronic game da wata dokar ƙasar benin da takardar ba ta fito ba a hukumce wadda ke dumawa kan aikin kafofin ba da labaru domin tunasarwa ɗan jaridan nan dai bisa shafin yanar gizo na sada zumunta ne ya nanata kalamun babban alkalin jamhuriyar ƙasar benin da ke babban kotun birnin kwatano a jawabinsa na ranar 18 ga watan Disamba 2019 Ba a taɓa kama ɗan jarida ba don ya nanata bayanan da aka yi bisa shafin yanar gizo kuma kalamai da aka yi a bainin jama'a da zai kai shi kaso a cikin cimfudar sai da yawo a rawaitar ta RSF. har yanzu mata ba su da halin fahimtar muhimmancin shigar su cikin siyasa a ƙasar Niger duk da sabuwar doka bisa ga kasan da ake ba su wurare cikin harabobi. Hakan ya sa Onifam Niger. ke kokowa da wannan halin inda take tallafawa hukumomin don su gudanar da wayar da kan matan don ganin sun himanta shigar su a cikin siyasa. Nafisa Adamu Sirfo ta wa Madam Munkaila Adama tambaya a kai gafisar amsar. Kun san ba a ƙasar Nijar kaɗai ba ne mata ba su da ƙwararren masaniya a kan shigar siyasa. Akwai ƙoƙarin da ake yi kamar sabuwar dokar kota da aka amince da ita a majalisar dokoki da ya sa aka wuce dokar sakawa daga 25 zuwa har 30 bisa ɗari. Dokar zaɓe daga 15 zuwa har 25 bisa ɗari. Abu ne mai kyau ga mata balle ma da yake zaɓe ya kusa su ɗau damar nan don kasancewa gaba haka yasa muke karfafa wa ministan da ke kula da mata gwiwa don wayar da kan mata don su je a rubuta sunan su. cewa da aruleman muddin ba su yi hakan ba ba su da damar zama 'yan takara abun farko shine ka yi arolen kanka na biyu mata ya yi su je su ajiye takardun su da dama mata su suka san abun da suke so ba maza za su yi magana a maimakon su ba su ya kamata su kato hakkinsu a gaida rakiya arimi da fasara Gogayyar ja-in-ja na siyasa a cikin wasu kasashen Afirka. Majalisar Dokokin Ƙungiyar kasashen Afirka ta Yamma su da yawo ECOWAS na tambayar shugabannin Gine Conakry da na Gine Bisawo da su mutunta zaben da al'ummomin su suka yi. Bukari Sani Zilli, mataimakin shugaban majalisa ta sai da yawo, yama Asumani Shina ƙarin bayani. Les temps sont revolus. Lokaci ya wuce da wani shugaba zai soya da wama kan karagar mulkin kasa. A game da abin da shafi Gine Conakry, ya san da majalisar dokoki ta yawo ba ta amince da haka ba, kuma ba zai yiwu ba. Muna ba Alfa Konde dukkan girmansa, amma muna tambayarsa da ya tuna da duk kowar da ya yi, ya girmama al'ummar Gine. A wasu Gine biso, kafin matsalar ta bazuma, mun sha zuwa a wannan kasa. Idan kai cikakken ɗan demokradiyya ne, ya kamata ka san cewa ka sha kayi, ka san da ya kamata ka durkusa a gaban zaɓin 'yan kasa, sannan kuma rayuwa ta ci gaba. du peuple et la vie continue. Bari mu leka yankin Abzin, ƙasar niger ta shiga sahun tarayyar kasashen Afirka bisa ga tsarin bayar da takardun 'yan kasanci a Agades makon da ya shuɗe manyan ma'aikata na jiha da na gunduma ta wannan fanni sun haɗu domin kimanta sabuwar doka bisa sauyin tsarin takardun 'yan kasanci da kuma ƙudirin aiwata su. Wakilinmu Musa Mamman ya samu ƙarin bayani ta bakin Iddar Adamu Babban sakataren harabar ministan cikin gida ga fasarar kalamin nasa. Yanzu tsalmuka amincewa sabuwar doka mai kawo sauyin tsarin batun takardu ɗan ƙasa da ƙudurin da ke ba da damar aiwatar da dokar. An samu sabbin fasulla da zai ba da damar ingantar da tsarin takarda ɗan ƙasa ya kasance abin alfahari da sauran ƙasashen ƙungiyar Afirka. Muna son dukkan ma'aikatan bariki ta wannan fanni sun fahimce shi sun yi aiki da wannan sabuwar dokar. Akwai fasullan tsari da dama misali a can da kwana goma sha biyar ke ga mutum na ya zo ya ba da bayanin shaidar haifuwar yanzu an maida shi har zuwa kwana sittin can da kwana goma sha biyar wanda ke cikin karkara ganin kuma a karkara ne aka yi haifuwar zuwa wani barikin kwana goma sha biyar sun yi kaɗan sannan ga mutanen da ke kasashen waje an keɓe musu kwana sittin ko da kana ƙasar waje idan kana da wani ma'aifi a nan Nijar za ka iya zuwa ka ba bada bayanan. To yanzu kuma sai rahoton na musamman. Bautar zamani ta yara hakikan akwai ta a ƙasar Nijar duk da kasancewar nau'in matakan dokoki da ƙa'idodin shari'a. Shin wa'anne ne sharuɗan dokokin da ke akwai? Alhassan Kuzi ya ma Muhammadu Musa jagoran ƙungiya mai kula da kokowa da sanya yara aiki tambaya a kai ga zubin firar tasu. Nijar baya ga tarin dokokin shari'a na ƙasa kuma tana daga cikin masu ruwa da tsaki a cikin yarjejenonin ƙasa da ƙasa wanda aiwatar da su daidai zai iya rigakafi da yaƙi da dukkan nau'o'in bautar zamani ta yara. Muhammadu Musa shugaban ƙungiyar yaƙi da aikin yara a Nijar Alten ya fayyace mana komai. a adopté la convention 182 Ƙasar euh, niger ta amince da yarjejeniya mai lamba biyu kan kawar da munanan halaye na ayyukan yara da kuma yarjejeniya kan 'yancin yara. Nijar ta kuma amince da wasu dokoki da ka'idodi kamar tsarin mulki wanda kamar yadda ta keɓe 'yancin ɗan adam ta keɓe 'yancin yara. A game da abin da ya shafi aiki, kundin aiki na Nijar ya zana wasu ka'idodi domin kariyar yara. Yarjejeniyar tsarin aiki ta gama gari ta kawo bayani dalla-dalla akan aiki ta kuma yi ƙarin bayani kan halayen da ba za a iya sa yara aiki ba. Nijar ta yarda cewa kada a kai yaro mai ƙasa da shekaru goma sha hudu a fagen aiki. Ko bayan shekaru goma sha hudu akwai ka'idodin da ake bi wajen saka yaro aiki. Nijar ta amince da dokoki kamar doka kan aikin bauta wadda ta yi la'akari da bautar yara. Sannan a watan Janvier na 2018 Nijar ta amince da fasalin ƙasa mai hani da aikin yara. Wannan ma ci gaba ne amma bai isa ba akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi. c'est déjà une marche mais ça ne suffit pas il y a beaucoup de choses à faire anya babu matsalolin aiwatar da dokokin da ke akwai Oh, Babu matsalolin aiki da doka. Misali, a yarjejeniyar yancin yara, wacce matsalar za ku samu wajen baiwa yara yancin nasu, a kai su makaranta, a yadda za a samar musu da isassun dakunan karatu da malamai, a yadda dukkan yara za su je makaranta, a samar musu da wani tsari na jama'a da zai ba da damar a kula da yara a gida domin lura da cewa ba a musguna musu ba, ko idan ba a saka su cikin wani yanayi da zai kawo cikas a ci gabansu kamar yadda ya kamata ba, ko a kwakwalwarsu ko kuma a jikinsu. que ce soit le plan moral, que ce soit le plan physique. Ko yana yiwa a yau a tuhumi ko hukunta wani da ke shigar da yara don kuɗi. Kundin shari'a yana nan kumshe da dukkan matakan da ya kamata a doka idan aka gano wani hali na musgunawa yara. Kundin yana da tsauri sosai wajen ladabtar da mayan masu aikata laifi a kan yara, ko amfani da su wajen lalata ko kuma samun arziki. Ko ma a game da juyar da hankalin yaran, alkalai suna da matakai na huskantar lamarin. madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a cigaba da sauraron shirye studio kalangu mu futa lafiya